على من قتل نفسا حيث قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن فمن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون سورة المائدة آية 45 الله سبحانه وتعالى يتي من وجبتا وبنو إسرائيل فيها أثناء التوراة to yadda aka wajabta wa banu isra'ila wannan hukunci haka aka wajabta wa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam annan nafsa bin nafs wanda ya kashe rai al-mukafa rai mukafa'i wato mukafa'i shine musulmi ya kashe musulmi ɗa ya kashe ɗa eh shine mukafa'i wal aina bil aini wanda ya tsira idan wani a tsira idansa wal anfa bil anfi wanda ya tumbuke hancin wani a tumbuke nasa wal uzna bil uzni wanda ya yanke kunnen wani a yanke nasa wa sunna bis sunni wanda ya cire hakorin wani a cire nasa wal juruha qisas raunuka kuma su ma rama wannan wanda yayi da gangan wanda yayi da kuskure ya biya diya jama'a idan mutum yayi wani rauni da gangan a musulunci sai a je likitan musulunci ba za a yi magani tukunna ya warke ba sai an yi ne a auna faɗin raunin a auna tsawon raunin a auna zurfin raunin sai a rubuta a ajiye sai a ci gaba da magani ga wannan sai ya warke sai a zo a ce zo a yi maka irinsa kai da kai masa me yasa ai ba sake shi ba me yasa za a ce sai wancan ya warke kar bayan yi masa raunin ya mutu rauni to idan an yi rauni daga baya mutum ya rayu sai ya mutu idan ana so a ce raunin nan ne ya kashe shi sai 'yan uwan wanda ya mutu sun rantse sau hamsin shine alkasama saboda haka idan sun tabbatar da raunin nan shi ya kashe shi na wane to su rantse sau hamsin za a yi rantsuwar a raba ta gwargwadon magada idan an samu eh, kasuru sai asibi ya rantse ta ba na aka raba aka raba sai aka samu kamar da asibi ne zai dauke sauran gado ko aka samu sauran rantsuwa ma shi zai dauke na to na ga wannan ya fara tasowa <laughs> to shi ne aka ce wani jiruha kisas? idan mutum an zo rama rauni sai likita ya yi rauni fiye da wanda wancan ya yi wa wancan inda gangan ne likita ya zo a rama eh eh idan ba da gangan ba ne zai biya kuna ji idan ku an zo yin rauni maimakon lita ɗaya sai aka yi rabin lita a raunin ko santimita za mu ce to da aka zo bai kai yadda ya yi wa wancan ba a ce ah, an yi raunin da aka yi masa bai kai na yadda ya yi wa wancan ba to ya tsira kenan ba za a kamo shi a sake yi ba imam khali ya faɗi wannan a cikin muktasar wa man tasaddaqa bi fa huwa kafaratullah wanda duk yayi sadaka da hakkinsa to kafara ne gare shi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika hum zalimun wanda ya hukunci ko bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba to irin waɗannan mutane sune azzalimai suratul maida aya ta 45 wa qala aidan wa lakum bil qisas Hayatu ya ulil albab la'allakum la'allakum tattaqun wannan aya gajeruwa wanda malamai suka ce an rubuta mujalladat kan wannan mujalladat saboda balagar alkur'ani wala kun fil qisasi hayatun ya ulul albabi la'allakum tattaqun lallai a cikin qisasi ramuwa kuna da wata irin rayuwa mai kyau in kuna yi amma suwa ya ulul albab kenan inda kaga ana ramuwa suna da hankali inda ka ga ba a to Allah kawo hankalin a wurin la'allakum tattaqun zo fil baqara aya ta 179 wa amma fi sunna qawlu sallallahu alaihi wasallama man qutila lahu katirun fa huwa bi ahadi an-nadharain wanda aka kashe masa dan uwa yana da ɗayan biyu imma an yu'adda ko dai a biya shi diya wa imma an yuqada ko kuma a rama أخرجه البخاري إنما يرى في هذه في هذا الأمور كل هذه الأمور التي حرمها الله تعالى ولكن الناس ما زالوا يزاولونها ليل نهارا هي مما تسبب الفرقة والتشتت وعدم الائتلاف بين الأمة المخت... وبين الأمم المختلفة لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض كربا يا كذا كافرين ساشن كينا بوغن bugun wuyan راهو أبو داود وفيه wa الوداع خدم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجه وأرشد ونصح وجاء بجميع ما ينفعنا في دنيانا وآخرتنا حيث قال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كهرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الحديث هذه النصوص هذه النصوص كلها وغيرها تدل على حرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وتمنع كل وتمنع كل ما يؤدي إلى الاختلاف الذي يؤدي إلى الفرقة وسفك الدماء وتدل على حرص الإسلام من وحدة المسلمين وتعالفهم واعلم رحمك الله تعالى إن من حكمة الله تعالى جعلنا شعوبا وقبائل للتعارف والتعالف لا لأدنى الفرقة والتقاتل والتشاجر ولا لأدنى التعصب القبلي والوطني واللغوي والحدودي والنسبي باي مدام النمبر مي تعصب قبيلة كوهل زما كوهو مي تعصب آه، آه، كسا كوهالشي كوكا إياكا كو دنجي تاني دنجي ناس مناكا wanda ce ni ma na sun naka ba yi mu dan wannan ba wa ni ada'u jami'a ikhwani bi sautin 'alin mutawadi'in min masharik al-ardi wa magharibiha an yas'u ila al-wahdati bi kulli ma'aniha muna kira mu tafi mai aiki don haɗin kai da dukkan ma'anar haɗin kai illa anna al-wahdata la tatimmu illa bi wahdati al-qulubi wa ijtima'iha ala al-kitabi was sunnah idan mu sani cewa duk inda aka yi kira zuwa haɗin kai to baya cika sai haɗin kai ya zama haɗin kai akan littafin Allah da sunar manzon sa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sallam inna mimma yu'akkidu ta'alufa wal wahada ba'atu wulatil amri daga cikin abin da yake kawo haɗin kai biyayya da shugabanni min ghairi ma'asiyatillah biyayyar da bata saba wa Allah ba wa'an na ta'awana ma'ahum alal birri wa taqwa mu taimake su wurin bin Allah da tsoron Allah fa'izara aina fa'izara fa'izara aina minhum idan mun ga kurakure ga shugabanninmu awil kusura ko kuma gajiyawa irin ta dan adam fa alaina an ila sawab mu mai da su kan hanya wa nansahum li anna dina nasiha mai musu nasiha don addini nasiha ne kama kala Allah ta kama kala sallallahu alaihi wasallama addinu nasiha qalu liman ya rasulullah qala lillah wa li kitabihi wa li rasuli wa li ayyamatil muslimina wa ammatihim rawahu abu daud to alhamdulillah gashi dai mun koro kuma an koro mu amma dai ala kulli halin muna fata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada amma ba na yi addu'a ga magabata ba to ina na yi da a farko ko to amma na yi addu'a ga dukkan bayan shugabanninmu na ƙasa da na yi wa addu'a kuma na yi addu'a ga dukkan shugabannin jihar nan manya ina nan a rubuce manya da ƙanana maza da mata matasa da social media da 'yan jaridu da kowa da kowa ina yi wa kowa addu'a Allah ya datar da kowa da abin da Allah yake so ya yadda da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wai amma yaya kuka je mu ta Allah ya ƙara albarka Allah ya ƙara fahimta da an rufe da addu'a Allah ya karbi waɗannan addu'o'i da ya mana alhamdulillah wannan shine wanda na gabatar kaɗan daga cikin halaye da ayyuka ubangiji Allah ya sanya albarka a rayuwa baki ɗaya akwai waɗanda suka to to kafin dai za mu baiwa mutum ɗaya to cikin uku amma shi ma minti ɗaya za mu bashi shine sakataren majalisar malamai ta jiha dai kalma ɗaya malam ayi hakuri akan makalla bismillah no sabéis qué Kai da. kai ta. Alhamdulillah. wa sallallahu wa wa wa ba'd assalamu alaikum ah, mun saurari wannan fefa da jagoran mu shugaban majalisar malamai na wannan jiha Sheikh Hamza Adam Abdulhamid ya gabatar Allah ya saka malam da alheri to na nemi in ɗan yi taliki saboda wani abin da na sani game da abin da ya shafi shi malam musamman bisa dangantaka da wannan darasi da ya gabatar game da abin da ya shafi haɗin kai to ina son yi bayani saboda ya zamo wani abin da za mu yi aiki da shi kuma zan faɗi waɗansu abubuwa ne wanda da yawa waɗanda suke nan ma san su ba amma insha Allahu zai daɗa fayyace waɗansu al'amura wato haɗin kai ɗin ya shafi ɓangare biyu akwai abin da yake na cikin gida akwai abin da yake na waje to Allah ta'ala ya ambata misali akwai na waje Allah ya ce wa in da'ifata ne min al na tattalu har zuwa ƙarshe wato kaman ɓangarori biyu ne daban-daban suke sabani to akwai kuma haɗin kai da ake bukata tsakanin juna wato sabani bai riga ya faru ba ya za a yi a kiyaye wannan haɗin kai ɗin to abin da yake so in yi magana a kai musamman shine abin da ya shafi wannan arziki da allah ya mana na sake haɗewan wannan kungiya bayan ta rabu shekaru da dama musamman a lokacin da aka je musabaka na ƙasa a yola mai girma gwamnan adamawa ya yi waɗansu jawabai inda ya nemi cewa duk musulmai su halaka kansu amma shugaban majalisar malamai na ƙasa ya fito ya ba da ansa a wajen ya ce dama ya tallata neman haɗin kai har ya ambaci duka ɓangarorin da shi gwamna ya ambata ya fara magana da misali 'yan boko haram ya ce akwai bambance-bambance tsakaninmu da boko haram su suna kashe mutane mu muna rayar da su don haka in za a haɗu da boko haram sai su da su kashe mutane tukunna sannan ya ambaci yan ɗariƙa suna cewa eh, salatul fati ya fi ƙur'ani mu kuma muna cewa babu abin da ya kai ƙur'ani sannan ya gangaro ɗaya ɓangaren izala inda har ya ambaci shugaban wancan ɓangaren sheikh abdullahi balalau ya ce dama shi daban ni daban kuma na gayyato su muka zo muka haɗu wannan shine abin da ya haɗa mu da Sheikh Yusuf Sambo shi yanzu da ya amsa kiran gashi muna tare don haka ni nayi abin da zan iya yi don haka kai kuma gwamna wata kila in akwai abin da zaka iya ka sake gayyato su a zuwa a sake haɗuwa to waɗansu abubuwa a takaice zan yi insha Allah a gurguje lokacin da kungiyar nan Allah ya arzuta mu da sake haɗewa waɗansu abubuwa sun faru na farko shine muka zauna muka yi mitin kowane bangare mutum bakwai bakwai mutum goma sha hudu a ƙarƙashin wannan aka yi ittifaki cewa za a yi fostin na malamai a dunkule kuma an yadda shugaban majalisar malamai na ƙungiyar izala haɗaɗɗiya sheikh hamza adam abdulhamid ne don haka ɓangaren mu aka ce za a kawo sunayen malaman tafsiri ga da a kawo su gaban malam malam zai haɗa biyu ya fostin amma haka bai faru ba saboda ya yi ta kiran shugabanmu an can karon ya kawo bai kawo sunayen ba kai a takaice ma wani abin da yake son gaya mana wani lokaci mun je mitin abin da ya kawo wannan mitin din waɗansu matsaloli daga cikinsu abubuwan da aka tattauna aka ce akwai wani masallaci a kusa da gidan malam shi shugaban majalisar malamai wai ya je masallacin ya yi limanci ya yi musu sallama daya don haka a umurce shi da cewa kada ya sake zuwa masallacin don me zai musu sallama daya ina faɗin wannan kamar yadda na ce na san waɗansu ba sani ba kuma ina fata duk wanda ya ɗauki wannan abun ya gaya kowa in waɗanda aka yi abun a gabansu suna ga ƙarya nake yi su fito su faɗi a bayyana cewa ƙarya nake yi don haka aka ce a umurce shi cewa kada ya sake zuwa masallacin sallah a wajen shugaban namu a wancan bangaren yake cewa mala hamzan ya yi ta kira na ya yi ta kira na in kawo masa sunayen malamai naki na lura suna so ne su mamaye mu ya ce don haka naki to daga ciki har ilau akwai lokacin da wata tawaga ta zo Allah ya ji kan Abdullahi dan Musa yana ciki akwai malam eh, zakariya ajiya yana ciki na ukun ne ban gane kowaye ba saboda bana nan suka zo gaban malam suka zo suka ce mu wannan haɗin wannan haɗuwan bata mana ba abubuwan mu duk sun tsaya don haka a kawai kowa ya tafiyarsa to sannan daga ciki akwai zargi na da aka yi tun daga farkon haɗuwa sai na gane suna mijina gefe na bincika na jiya aka ina sakataren majalisar malamai za a yi mitin bana nan sai waɗansu mutane na da suke tare da ni wayanda ake kira mitin ɗin tare da su suka gaya min ai an ce ku bar fuma ya je ya haɗa kai da mala hamza har yanzu batun haɗin kai ya zo wajen ko wato haɗin kai laifi ne aka ce ku bar shi ya haɗa kai da mala hamza haɗin kai laifi ne ko to bari mu duba ɗaya ɓangaren a gurguje a ah, a sanadiyan haduwan nan da ana lajina da ana lajina ran laraba a ran alhamis ko aka dawo da shi laraba har yau kuma a laraban yake in ka koma mataki na ƙasa da ana wa'azi sati biyu aka mai da shi sati uku uku ko don haka har yanzu wannan haduwan yana nan misalai kaɗan kenan da zan bayar yawa eh, jiha ma haka aka dawo da shi daga sati biyu ya koma sati uku uku wayannan kaɗan daga cikin misalai da yawa wanda da zan kawo su wallahi zai fi awa ina wayannan bayanan to a takaice daga ƙarshe abin nan yake so in ja hankulan mu shine a ah, waɗansu wato ina tsorace mana irin amsoshin da za mu bayar a gaban Allah misali waɗanda suka tsaya suka ruwa suka yi tsaki suka sake raba kungiyar nan in Allah ya tambaye su me yasa kuka raba kungiya ban sani ba ko za su ce wancan suna sallama ɗaya ban sani ba ko za su ce suna neman mamaye mu ban sani ba ko za su ce suna lajina ba ma yi ban sani ba ko za su ce suna neman hana mu'azi a takaice waɗannan abubuwa wallahi waɗanda suka ba da kansu wajen sake rabuwan ƙungiyar nan su shirya wajen amsa tambayoyin da Allah zai musu game da wato matukar ba su tuba ba a takaice a ƙarshe ga baki daya zan zan nan eh, wato zan yi magana da yawun shi shugaban majalisar malamai na jiha wato zan yi aron bakin sa menene ake cewa zan yi aron bakinsa in sha masa zuma ko to matakin wannan kungiya shine kungiyar nan bata cika ba kaman bolon-bolon take bata cika don haka duk wanda ya gane kuma ya ji wa'azi ya je yana so ya tafi karkashin haɗin kai to wannan kungiya a shirye take ta karɓe shi hannu biyu sannan kuma ba tare da an sanya masa waɗansu ka'idoji wanda zai ga kaman ba zai iya biya ba wanda zai ga kaman ba zai iya bi ba don haka a shirye yake a shirye ake a karɓe shi hannu biyu kamar yadda aka karɓe ni kamar yadda aka karbi mala hamza kaltungo kamar yadda aka karbi mala isa madu kyallumi kamar yadda aka karbi malam umar mai kudi malam sidi kamar yadda aka karbi kamar yadda aka karbi kamar yadda aka karbi assalamu alaikum warahmatullahi to alhamdulillah wato muna fata Allah ya karbi waɗannan ayyuka na mu baki ɗaya. za mu saurari shi shatiman borno akwai kalmar da zai ambata saboda ah, ba don wanda ya yi bayanin shi ne ya nemi wannan bayanin bada ba zan ba shi daman ba to amma ya bayanin ya yi fa'ida ko to Allah taimake mu akar makalla ta faddal mashkur to alhamdulillah muna kare wa Allah godiya madaukin sarki da muka zo karshen wannan lecture namu wanda cikin yadda Allah shiga majalisar malamai ya karkare wannan lecture a wannan dare alhamdulillah muna masa addu'a da fatan alheri da kuma godiya bisa ga lokacin da ya bayar ya cirato mana abubuwa waɗanda yake muhimmai na yau da kullum abubuwan da suke faruwa a cikin al'umma gaba ɗaya duka an rubuto su kuma an karanta mana su saboda mai aiki saboda haka muna kira ga duk wanda Allah ya sa ya saurari wannan lecture to mu yi ƙoƙarin tsare abubuwan da aka nemi mu tsare sannan kuma abin da aka nemi mu bari mu bashi gaba ɗaya wannan shine zai kawo mana ƙarin haɗin kai da zumunci da ƙaunar juna saboda haka muna masa addu'a akan wannan aiki da ya yi ubangiji Allah ya sa masa mizani da sauran malaman su gabata to a wannan zama dai mun samu ɗaya daga cikin manyan bakinmu da aka gayyata gobe honorable abubakar siddiq kurba ɗaya daga cikin 'yan majalisar mu na wannan jiha Allah ya kawo shi a wannan dare muna tare da shi a wannan guri muna masa barka da zuwa saboda haka muna ƙara kira ga mutane cewa gobe shine lokacin da za a rufe kuma insha Allah kamar yadda malam ya gaya mana baban matasa sa'i na ƙasa a sheik sa'idu hassan jingis yana nan tafe gobe da safe in allah ya yarda zai zo ya wakilci shugaban malamai na ƙasa baki ɗaya wajen zuwa ya sanya albarka a wannan samina da muka gabata saboda haka muna roƙon Allah ya kawo shi cikin aminci da salama kuma ya zo ya faɗi kalmomi masu albarka wanda zai amfane mu ya amfani ƙasa baki ɗaya saboda haka ba za mu tsawaita ba anan nan saboda mutane sun daɗe suna saurarin wannan lecture kuma lokaci ya ja in Allah da za a kira wanda zai zo ya rufe mana wannan zama da addu'a ta fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barka assalamu alaikum wa rahmatullah wato ana sake neman dai mala hassan kwadan din nan in Allah sa iso ya yi kokari ya iso nan mala hassan kwadan sannan akwai wani wanda ya yadda rasif ɗinsa har da kuɗi a ciki duk wanda ya duba ga shi ne sai ya kokari ya zo nan don ya yi bayani ya karba sannan sha'allahu gobe kuma karfe tara dai ne za a rufe wannan za a fara wato program din rufewa muna fata karfe tara muna fata Allah mana taimako wanda kuma ga wani littafi nan mai suna addajajatul mashwiya baina yadayil ja'ir fi ilmi tajawid wanda coordinator na jiha ustaz babangida abdullahi shi ya wallafa wannan littafi yin agaji suna yawo da shi littafi ne wanda yana da fa'ida musamman ga ɗaliban ilimi da aka yi kokari fi ilmi tajwid na ce na kira suna na ce fi ilmi tajwid addajadatul mashwiyya ko yawa bayna yadayil fi ilmi tajwid haka na faɗa to da haka muna fata Allah mana taimako da haka wanda zai rufe mana wannan taro da addu'a shine a Hussaini Muhammad Komo. Assalamu alaikum, ‘yan agaji in Allah ya kai mu gobe lafiya, a fito karfe eh, karfe takwas, karfe takwas shugaba ya ce a faɗa muku, babba da yaron mu duka mu fito karfe takwas insha Allah, Allah kai mu, Assalamu alaikum. صلوا على النبي الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم yadda muka fara wannan taro lafiya kuma aka ga ƙarshen sa lafiya Allah ya sa gobe insha Allah a gama wannan taro lafiya kowa ya koma gidansa lafiya wanda suka halarci wannan semina da wanda suka ainihin wato kirkiro wannan semina da wanda suka taimaka Allah ya bamu lada ke daya yadda muka taro a wannan farfajiyar masallaci Allah ya tara ma gidan aljanna in kiyama ta yi Allah ya bamu sa mu ba da labari wa mu cikin aljanna iri wannan zama da muka yi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Salamu alaikum idan akwai ɗaya daga cikin kwamitin da suke kula da malja'u na jiha eh, shugaban majalisar malamai na